mu da sake haduwa a wannan masallacin masallacin juma'a na profesa yanayi gwandu da ke nan unguwar killa a jihar sokoto inda muke karatun tafsirin alkur'ani mai girma a kowane yini cikin yinikun watan ramadan yau laraba takwas ga watan ramadan shekara ta dubu ɗaya da ɗari hudu da arba'in da bakwai bayan jiran manzon allah sallallahu alaihi wa sallam daga makka zuwa madina muna nan cikin suratu ghafir jiya mun tsaya aya 35 yau za mu tashi aya 36 wa qala fir'aunu ya haman a'udhu billahi minash shaytanir rajim bismillahir rahmanir rahim wa qala fir'aunu ya haman ibni li sarhan la'an يبلغ الأسباب أسباب السماوات فأطلع إلى إله موسى فأطلع إلى إله موسى وإني لأظنه كاذبا وكذلك زين لفرعون سوء عمله وصد عن السبيل وما كيد فرعون إلا في تباب muna cikin kissan mu'minu ali fir'auna wanda yake mun yi bayani a kan shi cewa ba dibde ne cikin iyalan fir'auna yake dan dan babban shi ne in ji imamu suddi kuma wanda yake a da addinin shi yake amma imani da annabi musa kuma ya fara wa'azi da jan hankalin mutane game da muhimmancin sakon da Allah ya aiko annabi Musa da shi kuma ya yi amfani da usulubai masu kyawu wanda karatu da ya wuce guda biyu domin ta istinbadi da karanta abubuwan da malamai suka ce ake fa'idantuwa da wannan kisar bayan ya gama ya ce mai allabi ne yujadiluna fi ayatin lahi bi ghairi sultanin atahum kabura maktan inda Allah wa inda alladhina amanu yana mai jayayya da ayoyin Allah ba tare da hujja ba to wannan yana cikin abin da ke fusata Allah mafi girma abin da ke fusata Allah ya fusata waɗanda suka yi imani sai fir'auna ya ci gaba ya yi intikali ya ciratu zuwa ga wani gefe na mujadalar daban وقال Fir'aun يا هامان لي صرحا لعلي ابلغ الاسباب sai fir'auna ya ce ya kai hamana dama ayar ta fara ولقد أرسلنا موسى بآياتنا وسلطان مبين إلى فرعون وهامان وقارون كو تنزو أزو وجه هامان هامان شيني وزيري نا فرعون دعاك سي فرعون يتشي مهامان ما لم malamai suka ce wannan ya nuna وزيري sanannen abu ne tuntun tuntuni wata wannan abu ne ba alaka yake da shi da addini ba kuma ba abu ne wanda ya saba ma addini ba kowane shugaba yana bukatar waziri waziri da turanci shi ne cewa minista shi an waziri ko yanzu kasashen larabawa ya aka ce ministan tsaro suna ne wazirul difa ministan ruwa wazirul miya haka ake cewa wizara abu ne an samu mutanen kwarai sun yi an mutanen da ba na kwarai ba sun yi wani ɗabi'a ce ta gwamnati cewa ana samun shugaba shi ɗaya bai iyawa sai ya samu wasu da ke taimaka mai in wani shugaban kirki ne wata ya samu na kirki wata ya samu inda ba na kirki ba in shugaban da ba na kirki ba ne wata ya samu na kirki wata ya samu inda ba na kirki ba ne nan dai an yi dace da fir'auna da hamana duk ta hiyar ɗaya ce dukkanin su kafirai ne ba su bani da allah ba ishi annabi sallallahu alaihi yana da waziri ko sai wa waziri ne abubakar Sadiq da umar ni ibn abi dawud ke cewa kul inna khairan nasi ba'da muhammadin wazirahu qudman thumma usman al-arjahu ka ce mafifikin mutane bancin annabi sallam su ne wazirahu wazirai ne guda biyu yake da shi wazirahu kudman wazirai ne na tuntun tuntun da shi aka san su thumma usman al-arjahu na ukun su shine usmanu akan kauli mafi inganci wa rabi'uhum khairul da ba'dahum aliyun Halifun khairi bil khairi munjahu na hudun su shine aliyu radiyallahu anhu zaka wannan cewa mutum rikin waziri ba abu bane wanda aka ce abu ne na addini ko abu ne na rashin kyau a abu ne wanda yake mutanen kirki suna yi mutanen da ba na kirki suna yi ba annabi sallallahu alaihi wasallam yana da wazirai guda biyu sanannu sayyidina abubakar da sayyidina umar fir'auna yana da waziri ne hamana sarki kaza yana da waziri ne wane sarki kaza yana da waziri ne wane daga wakala fir'auna ya hamanu bili sarhan fir'auna ya ce ma waziri ne hamana ya gina mai dogon gini ya gina mai babban bene la'alli al asbab domin in kai ga wasu sabubba nake so in kai sama nake so in tafi zaka yanzu wani na shari'a wani waziri kila sarki ne ya ce mai a sai tiket abuja mun kai ko london mun kai ko makka mun kai shi an sama yayi don haka waziri a shirya tiket a shirya abin hawa sama za mu je la'alli ablugul asbab domin in kai wasu sabubba wannan mai sabubba asbabus samawati dubban sama ƙohohin sama nika kai nika so in tahi fa'affaliya ila ilahi Musa domin na su in cin ko ubangijin annabi Musa wa inni la'azunnuhu kadhiba ina tsammanin ƙarya ya kai bai da wani ubangiji a sama da ce yana can kaga wannan ta nuna cewa ina annabi Musa ga mai ubangiji ne yana ina mu da yake bai ce ya kai hamana a gina min rami in shiga in lefo ubangijin ingiji annabi musa ya ce mu yi gabas ko mu yi yamma ko mu yi kudu ko mu yi arewa ba a'a zan tafi sama domin in ga ina so in lefo ubangijin annabi musa ina tsammanin karya yake babu wani ubangiji saboda ya ce yana can kaga ya tabbata cewa ina yake dai ya tabbata cewa ya gaya musu cewa yana sama wa kazalika zuyina li fir'auna su'u amalihi lati haka muka kawata ma fir'auna mummunan aiki ne wasu da an sabili aka kauda shi daga hanya na malamai sun yi magana cikin mafi munin abu shine a kawata ma mummunan aikinka afa man zuyyina lahu su'u amalihi fara'ahu hasana Allah ce kana haɗa kanka ya kake gani da wanda aka aka kawata mai mummunan aiki ne ya ganshi da kyau wannan yana magana akan bid'a bid'a don shi ta fi muni akan sabon Allah mutumin da ke sabon Allah koyewa yake in yaji ai mai wa'azi jin yake bai son a sani kullun ji an ce a tuba tuba yake so yayi amma wanda ka bid'a gani yake kusanci ga Allah yake ita bid'a ga hili ake yin ta bayyane ake yin ta domin me domin ana ganin ibada ne shi an munin ta shine ba a tuba domin ana ganin abin kwarai ake yi ana ganin lada za a samu ana ganin abu ne wanda wanda Allah yake so sai kasance Allah ya kawata ma mutum mummunan aiki ne malamai suka ce yana kasuwa kashi biyu na farko wani mummunan aiki da kake kai tsammanin ibada ne sai kasance kana yi wannan ita ce bid'a kana yi mummunan aiki kuma kana tsammanin ibada ne sai a dade ba a tuba ba in ba Allah ya yi maka rahama ba ya yi magam da katar ka samu wani mai wa'azi mai koyarwa ya ce maka wannan abu bai da asali daga annabi sallallahu wannan abu qur'ani bai ce ai ba hadisi bai ce ai ba magabata har suka kare suka tafi ba su an yi shi ba don haka duk abinda ba Allah ya ce ai ba ba annabi sallallahu alaihi ya ce ai ba magabata suka yi shekara ɗari uku ba taba ne ba ba aka kirkire shi ba addini ba ne da addini ne da an yi shi wancan lokaci amma wani irin abu abinda akwai bukata ce wancan lokacin abinda a wannan lokacin akwai bukata ta akwai abubuwan da sallah cikin jirgi ta hiya makka cikin jirgi lokacin babu sabubba ne kuma wa'annan akwai bambanci tsakanin bid'a wanda ibada ta aka fitowa ita ake yi da wani sababi da aka rika ko wani wasila da aka rika na wanda zai kai ga microphone an sa ta ayi wa'azi an sa ta kiran sallah sai mu ce wasila ce dama a kiran sallah ana son a daga sauti a jimuriya amma a kiran sallah ɗaga kalima ɗaya fa wannan bid'a ce saboda shi cikin kiran sallar yake ibada ce ita ba a yadda a tsara ta ba a masallaci a shimfiɗa shimfiɗu masu taushi a yi sallah a kai sai mu wannan wasila ce a ta a zamana cikin natsuwa a yi sallah amma a ƙara raka a ɗaya fa wani ba ya halatta a cikin sallah ko bisa katifa aka yi ta ko bisa shimfiɗa aka yi ta ko bisa ƙasa aka yi ta daidai za a yi kiran sallah ko da microphone aka yi shi ko ba da microphone aka yi shi ba yadda yake haka za a yi ne ba ka mutum ita roƙon Allah kada ya kawata mai suka ce kashi na ɗaya shine A kashi ɗaya kawata ma wata ibada kana yi kana ne za ka samu lada kashi na biyu wani aiki da kake da bai da kyau sai shi ɗaya nuna maka daidai ne wannan bai kai wancan ba amma shi ma da muni kana bisa aikin ka kana yi sai ka yi tsammanin ba bai da laifi wannan ba tsammanin ka abin kwarai ba ne sai ka yi tsammanin bai da laifi ashe yana da laifi me maganin su su biyu duka zuwa makaranta koma makaranta da saurayin wa'azi kana nan wata ran zaka ji wani abu da kake kai an ce bai da kyau wani abu da ka kai an karanta cikin littafi an ce ba daidai bane wani abu da kake an ce ga yadda annabi ya saba yin abin nan an ce ga yadda magabata suka ruwaito ana abin nan sai ya kasance ka samu ka samu mafita sai Allah ya ce wa kazalika zuyina li fir'auna su'u amali haka muka kawata ma fir'auna mummunan aiki ne aka kawata mai mummunan aiki ne wasu da anis sabili sai aka kaude shi daga hanya wa ma kaidu fir'auna illa fi tabab ta watan makircin fir'auna bai kasance ba cikin hasara Wata duk abin da ya ta kullawa da abubuwan da ya ta kai da kawo yana yi duk sun zama cikin hasara sun zama cikin bata kamar da Allah zai ba mu labari domin za a yi mai azabar kabari kuma a saka shi wuta Allah ya tsare mu وقال الذي وقال الذي آمن يا قوم اتبعوني أهلكم سبيل الرشاد يا قوم يا قوم إنما هذه الحياة الدنيا متاع وإن الآخرة هي دار القرار kamata ya ci gaba da wa'azi ya canza uslubi uslubi na kiransu da tsoratar da su da Allah da nuna musu ranar tashin alƙiyama wa qala allazi amana sai shi dai wannan wanda ya imani mu'min ali fir'auna yace ya qaumi tabi'uni ahdikum sabila rashad ya mutane na ku bi ni in shiryar da ku hanya madaidaiciya hanyar shirya yanzu shi fir'auna me yace ma urikum illa ma ara wa ma ahdikum illa sabila rashad ashe sabila rashad ga tanan ga mu'min ali fir'auna yace ya qaumi ya ku mutane na ya wa qala allazi amana ya ta biyu ne a ahdikum sabila rashad ya ku mutane na ku biyo ni in shiryar da ku hanya ta shari'a kuma hanya ta ita ce ta shari'a shi da kullun Allah yake kira shi auna ba wanda yake kira alle kai ne kai ne kai ne shi kuma bin al ba kai ne yake kira ba ba annabi Musa yake kira ba illa ba annabi Musa kariya amma duk wanda yake cewa abauta ma tun da muka fara wa yake cewa abauta ma Allah wannan shine hanyar annabawa annabawa ba su sa a dinga kira zuwa ga kansu kansu kansu kansu a girmama su ake ake bauta ji wannan mutumin da ya fahimci addini ga hannun annabi Musa ma Allah yake kira zuwa hanya Allah yana kiran su zuwa ga bin tafarkin Allah duk wanda ya shaki haske na annabawa to abin da yake kira zuwa ga ne abi Allah amma wanda ba haka ba sai za a bi wane ko a bi wane ko a bi mallan wane ko a bi shehi wane wanda ke hanyar ba bai kullewa bace shine bambancin hanya ahlus sunna da ta yi kama da hanya annabawa wanda suka wuce ko da yaushe abinda zaka jana ga a girmama Allah a bi dokokin Allah annabi sallallahu alaihi wasallam shi ma a bi shi a dokoki yazo da su daga wurin Allah amma ba za a ce zuwa ga shehi wani ana girmama shi ba ba za ka zo ka ana karatun littafi an ce wannan falalar ibnu taymiya da kaza kaza da ta karatu yau gobe a karanta ta idan a karanta littafi ne cikin akwai wani abu na falala ta da ce ya taba yin kaza kaza a wuce amma ba a ce mutane to ku biyu ibnu taymiya ga abin da ya bi ku bi shi ba a'a babu wani da ake cewa gawa ne ku bi shi in ba Allah ba in ba manzo Allah sallallahu alaihi wa sallam ba na cewa ga imamu Ahmad shi ya kamata ku bi ga imamu sai a zo a karanta matsala malamin hadis suna kanta matsala ya ce ibn taymiya ga ra'ayi ne amma ga ra'ayin da mafi karfi da yawa ake yi haka sai ce ga ra'ayin imamu ahmad amma ra'ayin malikiya shi fi karfi saboda amma ba taba cewa ga ra'ayin manzo Allah ga ra'ayi wanda ya karfi ba <laughs> ku gane bambancin amma shi wanda ke biyan wani ba manzo Allah ba baka taba jin ya ce ba ra'ayin malami ne mafi karfi ba shi ku da yaushe ra'ayin malami ne a mafi karfi wannan shi ke nuna maka bambanci tsakanin hanyar ahlus sunna da hanyar da ba ta ahalin suna ba yana ɗaya daga cikin falalar saidina abubakar da aka faɗi cewa saidina abubakar ba a taɓa saɓani ba face hadisi yana tare da shi shi ba a taɓa ka taɓa jan an ce ga abinda saidina abubakar ya tafi amma ga hadisi ya tafi nan ba shi haka Allah ya nemi wafaka duk mas'ala ta fikihu da aka ruwaitowa duk wadda aka ce ita ra'ayin saidina abubakar ita bincika ita ra'ayin manzo Allah <laughs> sallallahu alaihi wa sallam kowa ana samun a sabu cewa a wannan matsala bai su yi sabani wasu wani na nan gehe su wannan nan gehe amma hadisin da inganta wannan gehe yake amma banda sai da na abubakar ba taɓa ruwaici cewa ga wata matsala guda ba da fahimta ta fi saba ma abin da ya tabbata daga annabi sallallahu alaihi wa sallam ya ce ya kuma inna mahazin hayatu duniya mata'u ya ce ya kuma mutane na wannan rayuwar duniya da kai gani faɗan jin daɗi ne na lokaci ɗaya mata'un ismu marra wata abin an mata'un kamar ka sa bakinka ta haɗe shi kenan mata'un jin daɗi ɗan lokaci kaɗan wanda ya baya wuce uwa ne ya wuce da shi ce jaki an same alewa a baki bai da ya haɗe saboda shi bai da a jin daɗi ɗaya ba sai ya bai socewa sai tsayi ne bai daga zai yi gaba bai yi baya saboda kada daɗi ya kare ya da gaskiya iya yi gaba kai tsotsar da karewa yake amma ko bai tsotsar ba sai ya kare rayuwar duniya mata'un ismu marra abu ne na jin daɗi na lokaci ɗaya ya ce mata'un kawai abin da za ka ce ka canyi abin da za ka ce ka haɗe abin da ya an yi shi yanzu ba za a yi shi gobe ba domin a nuna muna ba abu bane mai daɗewa ba ko ya daɗe dai karewa ya kai wa in ishta alfan kuma alfaini ba da hafa da min yaumin ta siyo ilal kabri za ka ko shekara dubu kai aka ci a ƙara ma dubu biyu za a dai zo ranar da za ka wuce zuwa kabari don haka zai zan tarihi yanzu jin sufiyar auna sun zama tarihi gaba daya an wuce su an bayyaye su an ban magana su kowa ya mance da su sai abinda qur'ani ya faɗi na labarin su sauran shekarun su wanda qur'ani bai faɗi ba suka yi ba wanda ya sani kuma wanda ya damu ya sani kuma ba su ba ba ta kwarai ba don haka ce musu ya komi inna ma hadhihi alhayatud dunya mata'un ya ku mutane na hakika wannan rayuwar duniya ɗan jin daɗi ne na lokaci kaɗan wa innal akhirata hiya darul qarar lahira ita ce matabbata ita ce gida na tabbata wanda za a tabbata a zamna Allah ya ba mu dadi a lahira ita ce man amila sayyi'atan man amila sayyi'atan fala yujza illa mithlaha wa man amila salihan min dhakarin aw unsa wa huwa mu'min fa ulai fa ulai الجنة يرزقون فيها بغير حساب yace musu man amila illa duk wanda ya mummunan aiki ya ne musu magana kiyama ne da ya faru yace duk wanda ya mummunan aiki ba a saka mai sai irin wannan aikin da yayi saboda rahama ta Allah saboda sauki na musulunci amma shi kuma wa man amila salihan min zakarin aw unsa duk wanda ya kyakkyawan aiki namiji ne ko mace وهو مؤمن الهل ينا مؤمني فأولئك يدخلون الجنة يرزقون فيها بغير حساب wannan shi ke shiga aljanna ake arzikta shi ciki ba tare da hisabi ba yanzu in ka shiga kai zauna duniya kai aikin kwarin shekara 60 Allah ya karbi rayuwarka to za a saka aljanna ba ta shekara 60 ba ta har abada amma in kana da imani kai yi sabo in sakon ya kai ka wuta baka dawoma cikin wuta shekaru kai a cire ka a saka aljanna kar duk wannan yana adalcin Allah da rahama Allah da cewa rahama ce ta riga ni fushi nai haka Allah ya yi muna rahama Allah ya gata samu wanda ya mugun aiki za a bashi ba wuta ne muku aiki guda ko a yafe mai shi wanda ya yi aikin kwarai annabi sun ce za a ninka mai so goma zuwa ɗari bakwai zuwa ninki da yawa Allah yake zai shiga aljanna ba tare da ba tare da hisabi ba Imam Nawawi a cikin arba'un hadith da ya kawo hadisin sai ya ce duk wanda dai kunai suka rinjaye gomomi ne ya halaka mutum ya halaka kai ne a cikin kai mugu aiki zunubi ɗaya in kai aikin kwarai lada goma in kai niyya kai himmatu za ka yi aikin kwarai ba ka yi ba za a rubuta ma lada in kai himmatu za ka yi mugu aiki ka fasa za a rubuta ma lada ka abubuwa guda hudu ne na ayyuka uku dun lada ake rubutawa ka ce bari in je in yi abu kaza mugu abu ka himmantu za ka yi sai kake bari in bari lada ce ka himmantu za ka yi aikin kwarai sai baka samu yi ba lada ce ka himmantu za ka yi aikin kwarai kai ya ninka ma goma ka himmantu za ka yi mugun aiki kai ya rubuta wa zunubi daya kaga rahama Allah ɗaiɗai ku ne za ki yana da gomomi don haka sai wanda ya kasance kalima ta riga ta riga gare shi na azaba Allah ya ba mu ciki amma Allah yana da rahama yana da iko yana da tausayi ga bayi ne man amila salihan ta Allah ce mun zakari da unsa duk wanda ya aikin kwarai na mace ko namiji musulunci bai cewa tsakanin mace da namiji wajen aikin lada mu kowaye abu ana rubuta mai lada akwai wasu ayyuka da aka samu namiji yayi mace ba ta yi sai ita aka ba ta ladar su aka ba ta ladar su in ba yi ba misali zuwa sallar jami'i zuwa sallar jami'i wajibi ne ga namiji ya zo masallaci sallar jami'i ita mace ta tsaya gidanta ta yi tafi zuwa masallaci lada kaga ita ma tana da lada amma ita ta lada ake so ta tsaya gida ta yi don shi a masallacin annabi sassa yake magana haka ba ya ce ta yi cikin masallaci gidanta ya fi ta zo masallaci to ina ga masallacin da ba shi ba zaka in ta zo masallaci babu laifi amma ta tsaya gidanta ta bi lada aka ce namiji ya je jihadi mace fa aka je ta je aikin hajji shi ajji hajjin ta shikenan za ta samu lada kamar wanda ya je jihadi in ta samu zuwa aikin hajji duk abin da aka ce namiji ya yi umarci in an ce ta yi shi tana yi ne daidai da shi a ba ta lada in kuma an ka ce ba ta yi ne to za a samu mata wani badi wanda ba shi ba wanda za ta mamaye wanda za ta mamaye wannan lada har yanzu akwai wata nukuda cikin wannan aya man amila salihan min zakari na unsa wa huwa mu'min wannan tana da kyau sosai yana alhali yana mu'mini aikin kwarai baya amfani lahira sai da imani man amila salihan min zakari na unsa wa huwa mu'min yana mu'mini ginshin musulunci da imani shine aiki tare da itikadi cikin zuciya ku kiyaye irin waɗannan shine da ahlus suna cewar jamaa sabanin mu'tazila zan gaya muku inda tasirin wannan a yau da gobe mutu yana zuwa kasashen turai sai iske suna biyan tsari ba a cin amana akwai karancin cin amana akwai karancin sata karancin cin amana daga shugabanninsu karancin cin amana daga mabiya su ma akwai karancin cin amana abin ka zai bace nan ta cika gane akwai karancin sata akwai karancin abu sai ce ya ga musulunci can babu musulmi ba haka bane ba wannan shi musulunci ba musulunci imani da aiki ne don haka aiki ɗaya ba musulunci suna ne ba don haka yanzu kasashen turawa sun tsare lokaci sun ce karye takwas takwas ne in sun faɗi magana za ka bincika gaskiya ce in ka ba su amana ba za su ci ba amma wanda in ya haɗu da imani shi ake cewa mai musulunci amma shi dai ba suna ne musulunci ba shi suna ne dai kahiri ya rike amana dama akwai kahirin amana kahiri ya kiyaye lokaci da alkawali kahiri ya yi kaza za ka ba a cewa a can an iske musulunci babu ba'a ba musulunci ba ne musulunci sai haɗa da imani mana amila salihan min zakari na unsa wa huwa mu'minun shine sharaɗi dole sai da imani aikin kwarai ke amfani lahira a duniya fa aikin kwarai yana amfani a nan duniya ko babu imani Allah yana sakawa Allah ce hal jazaa'ul ihsan illa al ihsan duk wanda ya kyautata zai ga kyautatawa da kahiri da zai sai makamai ya ba wasu mutane ya ce ku dinga kashe ɗan uwanku musulmi da kahirin da zai sai abinci ya raba musulmi wahi tabbas wannan ya fi wanda ya raba abinci to zai gani a duniya zai samu kyakkyawan ambato za a ce mai mutumin kirki kuma zai samu sakamako a nan duniya a nan duniya Allah yana bashi sakamako duk musa hadisi da Ibn Jad'an Ibn Jad'an wani mutum ne a baya a tarihi mai taimako a hadisin yana bukari yana taimako yana ba da abinci yana kaza yana kaza har sai da irin na na aisha ta yi tsammani yana aljanna saboda labarin da aka bayyana shi na kwarai ibnu jad'an tambayi annabi sallallahu alaihi wasallam ibnu jad'an yana aljanna yace a bai taba imani da Allah ba amma dai ayyuka ne da yayi na kwarai yayi gaskiya yana bautar gunki ayyuka ne da yayi na kwarai ga sunan sun sa mai sunan kwarai ana ambato ne ana cewa yana da kirki haka in mutun na aikin kwarai suna aikin kwarai aikin kwarai a nan duniya don haka zai yi tasiri a nan duniya in ya hada da imani to mumini don shi cin babban riba sai ya ci riba ta a nan duniya kuma ya ci riba ta a lahira in kuma babu imani to yana nan matsayi ne aikin kwarai a nan duniya ya an je lahira kuma a sha kashi Allah ya tsare mu saboda sai da imani ake lahira shine wa man amila salihan min dhakarin aw unsa wa huwa mu'minun fa ka yadkhuluna aljannata yuzakuna fiha bighairi hisab ana azzata su aljanna ba tare da hisabi ba ba tare da dizin ayyukan su ba su cancanta aljanna ko ba su cancanta ba Allah ka sa mu ciki ku yi sakaci da wasa da roƙon Allah aljanna a kowane lokaci kake zan sallah ɗaya kake kana azumi kana shan ruwa kana shagonka ofarka aikinka kai za haka kawai kake kai zan kayi wata addu'a baka sa neman aljanna ba kai zan kayi wata addu'a baka sa neman neman tsari daga wuta ba su ne fa manya-manyan ba su ne babban rabo ba su ne samun babban rabo su ne rabautar za ka sai mai can roƙon Allah aljanna in kan roƙai yau kan roƙai gobe kan roƙai jibi sai ya ba ka akan addu'arka Allah ya ba mu aljanna ya samu ciki ويا قوم ما لي تدعونني لأكفر بالله وأشرك به ما ليس لي به علم وأنا أدعوكم إلى العزيز الغفار لا جرم أن ما تدعونني إليه ليس له دعوة ليس له دعوة في الدين الدنيا ولا في الآخرة وأنما ردنا إلى الله وأن المسرفين وأن المسرفين هم أصحاب النار ci gaba cewa ya qaumi mali ad'ukum ila najati wa tad'unani ila ilan nar ya ku mutane na lissa ina kiran ku zuwa ga kira ku bi annabi Musa mu kira tare ku kuma kuna kira na zuwa ga zuwa ga wuta menene wuta tad'unani li rabin billahi kuna kira na in yi kafirci da Allah wa ushrika bi in shirka da shi duk wanda ya kafirci da Allah yayi shirka da Allah to ya kama hanyar wuta ma laysa li bihi ilmun abinda ban da ilmi da shi kuma ba ku da ilmi babu mai ilmin shirka domin Allah bai umarni da ita ba Allah baya son ta babu mai ilmin kafirci domin Allah bai umarni da shi ba Allah baya son shi wa ana adukum ila al-aziz ghaffar ni kuma ina kiran ku zuwa ga mabuwayi a nan duniya wanda shi zai karsar da annabi Musa da gare ku saboda mabuwayi ne kuma al-ghaffar mai gafara ne zai gafarta min ya sa ni cikin mutane annabi Musa mu tashi tare da su ranar lahira zaka yana kai musu wa'azi yace la jarama annama tad'unani ilayhi laysa lahu da'watun fid dunya wala fil akhirah yace babu shakka la jarama babu shakka annama tad'unani ilayhi cewa abin nan da kuke kira na zuwa gare shi na afkura billahi wa ushrika bihi ma laysa li bihi ilmun wannan abin da kira da laysa lahu da'watun fid dunya wala fil akhirah bai cancanta ai kira zuwa gare shi ba a duniya da lahira shirka da Allah ba ta cancanta ba ba ta da da'awa ba ta da karkuwa ba ta da kira ba ta cancanta a kira zuwa gare ta ba a duniya da lahira ni ya cancanta a kira zuwa gare shi shine ne tauhidin Allah ana kiran mutane zuwa su kadai ta Allah shi kadai la sharika lahu amma ba a kiran su zuwa ga shirka wa anna maraddana ila Allah kuma ku sani makoman mu gaba ɗaya ni da ku zuwa ga Allah ne wa annal musrifina hum ashabun nar kuma mabannata su ne ɗan wuta wannan aya ta yi kai muna magana mabannata mu ja hankalin kanmu daga banna baya da kyawu kai banna ina da kyawu kai taimako ka taimaki wa'anda ba su da amma ka ci ka zubar ka sa kai su ja ga ƙasa ka yi amfani da abinda baka da bukata to wannan shi ake ce mabanna kuma ya da kyawu ya ci gaba da yi musu wa'azi yana kiran su kamar yadda muka ji zuwa ga wannan ayoyi sai daga ƙarshe sai ya ce fasatar kuma fasatar ma aqulu lakum wa usawwiru amri ila Allah inna Allah basirun bil ibad tayyib sai Allah ya ce ah, sai ya ci bace musu fasatar ku na ma aqulu da sannu za ku tuna abin da nike gaya muku lokacin da baya amfani duk wanda aka kira zuwa ga Allah zai tuna an kira shi in ya bi ya ji daɗi ya yi godiya in bai bi ba ya tuna ranar alkiyama sai kasance yana cikin damuwa shine fasatar na ma abu lakum da sannu za ku tuna abin da ni gaya muku wa ufawwidu amri ilallah Allah ina mika al'amari na ga Allah musulunci na ya bayyana gare ku yanzu duk kun san abin da nake cikin mumini nake inna allaha basirun bil ibad lalle Allah mai gani ne ga bayi ne zaka na mika al'amari na ga Allah Allah mai gani ne ga bayi ne zaka sun san yayi imani zaka za su tattalin mai ukuba sai Allah ya ce fa waqahu Allahu sayyi'ati wa qala Allahu sayyi'ati ma makaru wa haqa bi ali fir'auna su'ul 'adab النار النار يعرضون عليها غدوا وعشيا ويوم تقوم الساعة أدخلوا آل فرعون أشد العذاب fawaqahu Allah sayyi'ati ma makaru sai Allah ya tsar da wannan mu'minin ali fir'auna Allah ya tsar da shi daga mugun a makircin da suka yi sun so su yi makirci su kashe shi sun so su yi makirci su gama da shi sai Allah ya tsarkar da shi daga jarumta wajen da awa ba ta sa kai saurin mutuwa jarumta wajen faɗin gaskiya ba ta sa kai saurin mutuwa balmi ma ya auku cikin tsarsuwar da Allah ya yi mai sai kasance ya rayu bayan su domin Allah ya kar da shi tare da annabi Musa cikin ruwa shi kuma Fir'auna ya nufi ka jarumta ba ta taba kawo sauyin mutuwa ba ba ta taba kawo cewa in kai in kai jarumta ko ka faɗi gaskiya ko kai waye ba shi wannan yayi abinda yayi kalimatu haqqin inda sultanin ja'ir ya faɗi gaskiya afdalul jihad yayi annabi ya ce afdalul jihad mafi girman jihadi kalimatu haqqin inda sultanin ja'ir mutum ya faɗi gaskiya kalima ta gaskiya inda sarki wanda yake ja'iri za ka gaba ga shugaba kai mai wa'azi ka gaya mai kaza ba daidai ba ne ba dole sai kowa ya sani ba ba dole sai ka fito ka sani ba shek muhammadu bin salil usaimin aka ce mai ya suka bari shugabanni suka yi banki a cikin saudiya kuma banki ana mu'amala da riba ce yanzu in je ne wa shugaba wa'azi sai na tuna ce muku yau na wa shugaba wa'azi ibada ce in ni je ni duk wannan lakalin wa wa'azi zai ce to jama'a fa jiya na wa shugaba wa'azi jiya na yace ba haka bane ibada ce in ni to na sauke nauyin da Allah ya azami ni in wani yace sai da muka yi fatawa muka cewa wannan bankuna ba su halatta wasu mallamai suka ba su fatawa cewa bankunan suna halatta suka yi amfani da su dama mu me namu inna ma alaikal bala kawai mu isar ne kuma mun ga mun isar da namu yadda ba za ka zo ka ce ma mutane jiya ka raka'a goma sha ɗaya da daddare ba ci ala gafarta mala ko ka ce ai shekaran jiya da kaza ga irin abubuwan da ne ba za ka zo ka faɗi ba to in ka keɓance da wani makwabcin ka kai mai wa'azi ko kawwa wani shugaba wa'azi ba shi ka toka ce ma jama'a ai mun yi wa'azi ma shugaba kaza ba ko mun yi wa'azi ma mallan wani ko mun yi wa'azi wa'annan abubuwan na ibada ne wa'anda ana yin su a koye don ka shi wannan yayi su ina yayi su ba ta ya samu cikin kam annabi Musa ba a nan fara fir'auna yana faɗi fir'auna na faɗi shine kalimatu haqqin inda sultanin jahil kuma wannan shine jarumta ta kwarai ya kasance zaka yi tuwa ga ban shugaba ka gaya mai magana ko da ta yi mai daɗi ko ba ta yi mai daɗi ba shine nasihar ka shine fahimtar ka shine abin da za a yi a tsira amma in kai haka ba sai ka to ka gaya ma mutane ba don haka fa waqahu Allahu sayyi'ati ma makaru sai Allah ya tsar da shi daga mugun makircin da suka yi na su halaka shi su su kashe shi sai Allah ya tsar da shi kuma ya tsar da shi tare da annabi Musa wa haka bi ali fir'auna su'ul azab sai mummunan azaba ta riski mutanen fir'auna aka nutsar da su cikin ruwa suka mutu sannan bacci haka wanne ne mummunan azabar annaru yu'rabuna alaiha wuta da za a dinga gitta musu guduwan wa ashiyan safi da yamma wa yau taqumu as-sa'atu kuma ran da za a tashi al-qiyama adkhilu ala fir'auna a al-azab za a ce ku shigar da iyalan fir'auna azaba mafi tsanani kaga wannan ayar da ita malamai suka kafa hujja ita ce jigo wajiyan kafa hujja da azabar kabari gaskiya ce saboda me saboda Allah ya ce wa haka bi ali fir'auna su'ul azab sai Allah ya ce me su'ul azab din me badali ne annaru yu'rabuna alaiha guduwan wa ashiyan mummunan azaba kan riski mutanen fir'auna menene ita wuta da za a dinga gitta musu da safi da yamma kuma ranar tashi a kiyama a ce a saka a sa a iyalan gidan fir'auna azaba mafi tsanani kaga wannan ya nuna cewa wannan azaba ta safi da yamma ba ita ce tare ranar alkiyama ba an ce ni za wa iyalan fir'auna gani Allah ya ce ga ku gani yace fa Allah sai ya tuma maka wa haqa bi ali fir'auna su'ul azab mumuna azaba ta auka ba mutanen fir'auna wacce ce annaru yughafuna alaiha wuta za a dinga gitta su safi da yamma kuma ranar alkiyama za a ce iyalan fir'auna za a ce a sa su azaba mai tsanani sai nuna azabar da za ka su mai tsananin lahira ba kike ta safi da yamma ba ita azabar wutar jahannam babu ta safi da yamma ya shiga na ne ko da yaushe ne amma azabar kabari ce ake gitta musu safi da yamma kuma yana cikin babu buka na tauhidi aqida ahli sunnati wal jamaa ce yadda da azabar kabari cewa ana azabar kabari me dalili ga wannan aya ke cikin suratul ghafir sannan ga hadisai daga annabi sallallahu alaihi wasallam da yawa akwai hadisin da imam al-bukhari ya ruwaito ah, daga ah, nana aisha radiyallahu anha anna Yahudiya, dakhalat alaiha fa qalat cewa wata bayahudiya ta shigo inda nana Aisha sai ta ce a azakillahu min azabil qabri Allah ya tsare ki nana Aisha daga azabar kabari Allah ya saka da miki azabar kabari ta ga mu nana Aisha bata san azabar kabari fa sa'alat Aisha Rasulullah sallallahu alaihi wa sallama min azabil qabri sai nana Aisha tattambai annabi sallallahu game da azabar kabari da ta ji wannan bai hujiyar ta ce faƙala ta annabi ya ce na'am azabul qabri haqqun annabi ya ce eh azabar kabari gaskiya ce za a yi azaba a cikin kabari haka hadisi ya tabbata cikin musnad imam ahmad imam ahmad ya ce haddathana ishaq qala haddathana malik an nafi an ibn umar qala qala rasulullahi sallallahu alaihi wa sallam abdullah ibn umar ya ce annabi sallallahu alaihi wa sallama ya ce inna ahadakum idza mata hakika ɗayan ku idan ya mutu uriba alaihi maq'aduhu bil gadati wal ashi za a gwada mai masauki ne a wuta ko aljanna da safi da yamma in kana min ahlil jannati ya da aljanna ne fa min ahlil janna za a gwada mai daga cikin aljanna wa in kana min ahlin nari fa min ahlin nari in dan wuta ne za a gwada mai masauki ne a wuta fa yuqalu sai a ce haza maq'aduka hatta yab'athuka Allahu azza wa jalla sai a ce mai nan ne masaukin ka har sai Allah azza wa jalla maɗaukaki mabuwayi ya tarda kai ila yawmil qiyamati a zuwa ranar alkiyama don haka za a dinga gwada mai a wata riwaya za a dinga gwada mai na in dan aljanna ne a gwada mai na aljanna kuma a gwada mai a gwada mai na wuta kamar yadda shi ma ya inganta cikin hadisai sannan cikin hadisan da ke nuna wata ina aljanna ne sai a gwada mai masauki ne na wuta a ce kaga inda Allah bayan ai mai tambayo kaga ka a wuta amma yanzu Allah ya canza ma zuwa aljanna wannan ya tafi jin daɗi ka gani sai ka kace wannan masaukinka na wuta a ce amma saboda imanin da kai Allah ya canza ma na aljanna shi ma dan wuta an gwada mai sai a ce amma kaga ya koma na wuta saboda kin biyar da kai ma Allah hadisi ya tabbata cikin sahih bukhari daga Anas bin Malik radiyallahu anhu yake cewa in annabi sallallahu alaihi wasallam ya ce innal abda idza wubi'a fi qabrihi haqiqa bawa idan aka sa shi a cikin kabri ne wa tawalla anhu ashabuhu mutane ne wanda suka rako shi suka juya baya wa innahu yasma'u qur'ani alaihim yana jin tafiyar takalmin su tun kafin su fita daga cikin makabarta atahu malakani fayuqidanihi sai mala'iku su zo su zamnar da shi fayakulani sai su ce ma kunta taqulu fi hadha rajul mi kake faɗi game da wannan mutumin li muhammadin sallallahu alaihi wa sallam ana nuna annabi sallallahu alaihi wa sallam mi kake cewa game da wannan mutumin da aka aiko muku fa ammal mu'minu fayaqulu amma mu'mini sai ya ce ashhadu annahu abdullahi wa rasuluhu na shaida cewa shi bawan Allah ne kuma manzon Allah ne fa yuqalu lahu sai a ce umbur ila maq'adika minan nar to ji ga wurin zaman ka nan a wuta kad abjalaka Allahu bihi maqadan min aljanna Allah ya musanya ma da mazauni a aljanna fa ma jami'an sai ya gansu su biyu babu abin da ya kai wannan jin dadi don shi mutanen da suke tasowa cikin jin daɗi dai ba san wahala ba su kansu ba su ni'imta da jin daɗin kamar wanda ya san wahala ya san jin daɗi wanda ya ga wutar tana kuna ya san cewa da ciki za a sa shi ya ga ya kubuta ya shiga aljanna daɗin da zai ji ya fi abu da mai na aljanna tsaye zai ji daɗi Allah ya tsarsar da shi fa yarahu ma jami'an sai ya gansu tare wa ammal munafiku. amma munafike wal kafiru da kafiri fa yuqalu da sai a ce mishi ma kunta taqulu fi hadha rajul mi zaka mi kake cewa game da wannan mutumin ya kulu sai ya ce la adri ban sani ba kuntu aqulu ma yaqulu nasu Munafike ce da mutane suke faɗi haka ni wani ta faɗi fayuƙalu sai a ce ladaraita wa latitalaita wa yi burabu bi maƙwariki hadidin sai a ce mai kada Allah ya sa ka sani kada ka iya karantawa sai a dinga bugu ne da guduma ta karfe barbatan ya yi mai bugu ɗaya fayasihu sai hatan zai yi wani kuwa ya yi wata boda ya smaku ha manya lili wanda a kusa da shi sai ya ji ta gaira sakalai ban da mutane da aljannu su kaɗai saboda su adda hisabi in suka ji to za su yadda za su dawo kowa ya ce ya yi imani to ana so a jarabta imani sai ka gani za ka imani a ranar alkiyama za su yi imani su ce rabbiyar ji'un to ba irin wannan ake so ba a so a yi rabbiyar ji'un tun duniya za ka duniya an gaya muku an saukar da ayoyi an saukar da littattafai an aiku manzanni su yi bayani za ka yadda da rashin yadda yanzu ya rage ya rage naku hadisai da yawa suka inganta da haka imamu muslim ya fi da hadisi daga zaid bin sabit radiyallahu anhu dinnan an cewa annabi sallallahu alaihi wasallam ya ce inna hadhihi al-umma tubtala fi quburiha cewa wannan al'ummar za a yi mata fitina a cikin kabarinta fitina daban azaba daban fitina shine tambaya tambayar da za a ita ce ma fitnatul qabri doka da mumini da kafiri kowa sai ya mai fitnatul qabri yana yi mai tambayar kabari in bancin waɗanda aka keɓance na shuhadaru na wanda suka mutu daren juma'a da yin jumu'a amma za a yi ma annabi ya ce wannan al'umma za a fitine ta za a yi mata jarabawa a cikin kabarinta sai ce falaula Allah ta dafanu inda ba don kada kuke binne mamatanku ba la da'awtullah an yusmi'akum min azabil qabri alladhi asma'u minhu da na'i wuce Allah ya jiyar da ku daga azabar kabari da nake ji don haka amma in ka ji azabar kabari to sai ka ji nauyin tafiya ka binne dan uwanka sai zan ka ji nauyi kuma mutane gaba ɗaya za su imani domin sun san yanzu abin da ake faɗi tabbas ne amma yanzu da aka bari imanin kai sa ka yadda dama mu'minai allazina yu'minuna bil ghaibi wanda ke imani da gaibu an gaya muna annabi ya faɗi eh qur'ani ya faɗi eh ya inganta daga annabi na yadda to amma ba ga bai daidai da hankali bai ce wani hankali ko babu hankali ana magana abin da nasi ya tabbata ya magana abin da Allah ya ce yana magana abin da annabi sallallahu alaihi wasallam ya ce yi komi bukatar wannan a cikin wannan lokacin da muke na don yanzu ake ta yakanmu da irin wannan tunanin cikinsu da tunanin cewa babu azabar kabari to ga aya ta tabbatar da wa haka bi ali fir'auna su'ul azab annahu yu'rabuna alaiha guduwan wa ashiyan wa yawma taqumu sa'atu adkhilu ala fir'auna ashadda al'azab wannan aya dalili ce kwata kwata cewa akwai azabar kabari don ga Allah ya tabbatar da za a gitta musu azaba safi da yamma kuma ranar tashin alkiyama za a ce ku sanya iyalan fir'auna azaba mafi tsanani don haka wannan da suka sha bata kai tsananin wanda za a yi musu ba ranar tashin alkiyama sannan kuma ga hadisai sun inganta yana cikin hadisan da suka yi tawaturi akwai mace tawaturul lafzi in malaman hadisi akwai mace tawaturul ma'anawi hadisan da suka cikin misalan da malaman musulmi hadisi ke basu wa na almutawatirul ma'anawi shine hadisan azaba kabari wato sun yi tawaturi sun kai yawan da ba a iya kayyata wanda ya ruwaito su wancan sahabi ya ruwaito akwai hadisan na da Aisha akwai hadisan Ibn Umar akwai hadisan Abdullahi ibn Abbas akwai hadisan Abu Huraira akwai hadisan akwai hadisan sahabbai daban-daban kowa yana ruwaita cewa annabi sassa ya ce za a yi azabar kabari cikin abin da ke tabbatar da kare tabbatar da wannan cikin addu'ar da aka yi a ƙarshen tahiya ko wacce sallah wa a'udhu bika min azabin qabr saboda azabar kabari tana da tsanani saboda azabar kabari yadda da ita yana da muhimmanci aka sa mumini kullun so biyar kafin ya sallame sallah cikin abin da zai nema Allah wa ungu bika min azabil qabr ya Allah ina neman ka tsayi daga azabar kabari ya Allah ina neman ka tsayi daga azabar kabari azabar kabari tana cikin abin da da farko ba a sanar da Annabi sallallahu alaihi wasallam ba da farko bai san ana azabar kabari ba amma daga baya sai aka sanar da shi sai yanzu ya faɗi cewa lalle ana azabar kabari saboda zaka ci da wasu hadisai da an tambaye shi ce a daga baya sai ce akwai azabar kabari ta tambata gaskiya ne duk wani ya nuna shi ma sanar da shi ake kuma abinda aka sanar da shi shi yake sanarwa shi yake isarwa a nan za mu dakata yau abinda mun ka faɗi daidai Allah ya ba mu lada kuskure Allah ya shafe cikin zukatan mu shafe cikin littafan mu sai akwai tambayoyi da muke yi a ta tambaya kamar jiya mun ansa tambayoyin ko an karanta tambayoyin sallah da azumi ya tambayoyi da suka shahi majinanci haƙoƙa amma wani ba Allah ce da Allah yana neman addu'a da malam ya ƙare karatu babu aiki ya ce kuma yana son aure bai da kuɗi to amma kuma ga nera ɗari biyar ya ba su a tallafin marayu yana tosiri da wannan Allah ya biya mai bukatu cikin alheri to Allah ya ba shi aiki kuma ya ba shi a aure mai tambaya ta farko yana tambaya cewa ya ce malam ya taba rika wani mukami a wata ma'aikata wanda haƙoƙan mutane da yawa suna salwanta ta hannunsa yanzu ya yi nadama kuma yana son ya biya waɗannan haƙoƙan amma gaskiya mutanen suna da yawa kuma babu rekod da zai iya bi a tantance su ya ce a karmakalla ina jin tsoron haɗuwa da su lahira inda ban da abin biyan su to malam zan iya yin sadaka da kudaden da ni da niyyar Allah ya raba lada ga masu in ci haƙoƙa da farko kai abin da ya kamata na yin nadama da din da na sani na abin da kai kuma ne zan izna ga waɗanda a cikin irin wannan aikin da kake yanzu na an san haƙoƙan jama'a ya an shakin wannan ko a bashi na wannan ya danne a bashi na wannan ya kai ma wannan ya danne ko ya an shi na wannan da don cin hanci ko don ya bashi ofa ko don ya kara mai mukami ko don ya samun mai aiki ko promotion ko kuma inda kila ma'aikata ce wanda ake bada hakkin jama'a ci gane wani da wani da wani ya danne na wani da wani da wani ya ki kai musu wani abu ne mai hatsari kwarai da gaske kuma abu ne wanda babu shakka sai ka biya su lahira yanzu kai da na sani abin da ya kamata farko ka nemo su inda suke ka ba su shine wajibin ka na farko cewa hakikan ku kaza ko ka nemo su ka nemi gafarar su kamar da ka faɗi wannan zai wahala ɗayan biyu ko da kai musu da su ko kuma in kudi ne suka fito daga gwamnati wanda yake hakkin su ne sai ka mai su a cikin state treasury sai ka samu akan ɗin gwamnati sai ka mai suwa an yi almudahara ta kaza bugata yanzu na mai suwa cikin asusun gwamnati in ka mai suwa cikin asusun salon alun ana fata ya kasance cewa ka kira daga wannan amma lallai ka ci gaba da tuba ka ci gaba da istighfari ka san hakokan su in baka mai suwa ba suna na a wuyan ka ranar alkiyama wallahu ta'ala ala wani ce ah, shi ne da jimawa lokacin da aka yi taron dariƙa na ƙasa a sokoto wani bawan allah ya ba shi tsaron kayansa yake sai suwa shi kuma shi mai kayan ya ɗiba ya je ya watawa ya ya ɗauka ya ajiye masa ya tsaya yana jiransa tsawon lokaci mai tsawo amma bai dawo ba kuma ya yi cinikin naira biyar. ya ce ya yi jiransa bai dawo ba har aka watsi gaba ɗaya ya ce shi kuma sai ya je da naira biyar amma ya ban masa kayansa a nan yace jallabiyoyi ne yace bai san warsu haka san kayan su haka san ba amma yanzu abin da ke tambaya wannan naira dubu ɗari biyar da yake da ita ya kamata ya da ita kai mai sadaka da ita kuma in ka jira shi gwargwadon abin da ya kamata ka jira shi bai taho ba kila kamata ya ka samu wani na kusa ga shago ya akwai shago ka dan kamai amana amma bai kamata ka cika mai dukiya tai ba amma babu wahala fa akan ka na cewa in dai da ka faɗi haka aka yi na cewa kuma sai shi ma ya hana maka ya saka wata takura yanzu a da muke fata Allah ya sa ya ga kaya nai sannan dubu da ɗari biyar da aka hannun ka yi mai sadaka da su Allah ya sa a wani lafiya na'am wani ce malam mahaifinsa ya janye dukkan tallafin da yake ya sa alhali kuma ya ce bai kai lokacin da ya kamata ku kina wankan sama saboda ya ce ba zai um, ba zan tafi wurin koyon aiki wacce saboda shi yaron ya ce ba zai zai wurin koyon aikin da babansa ya tashi ba saboda aikin yana hana masu karatu islamiyya shi kuma sai zuciyarsa ta yaudare shi kamar da shi yaron ya ce zuciyarsa ta yaudare shi sai dinga shiga ɗakin babansa yana ɗiba kuɗi wa'inda da su yake biyan kudin islamiyya kuma ya ci abinci to shi na tsoron Allah ya kama shi na sani ya kamata yi da kai bai dace ba a karatun islamiyya bai hana aiki dukkanin su biyu ana bukatar su balansin ya kamata ka yi ya kasance kana zuwa wajen koyon aiki kuma kana zuwa wajen karatun islamiyya da aka baban ka ya ce ka yi ka kiye maka hukuma da ya baka kudi da tallafi ba laifi ba ne ana cikin yadda ake ana hukuma ta rike tallafi ga wanda aka ce ya yi abu kaza ya ƙi ya ƙi za ka ba ka bai yi laifi ba sannan yanzu an fa'ida baka je koyon aiki ba kaza kana sata dukiyar babanka kaga baka kyauta ba kana ɗaukar dukiyar babanka duk da ba a ce bata ba sata ba ce ta shari'a tunda ba a yanke ake maka hannu a kai amma kana biya saboda babu hirri kuna tare da baban kana iya shiga inda ya kamata ka shiga amma dai wannan ba ɗabi'a kwarai bace wani barawon da yake sata waje ya fara da sata ta babanai ya fara da sata ta mahaifiya dai don ka je inda mahaifinka ko da yaushe irin wa'annan abubuwan mu'amala maslaha aka kai gare shi sai a taho balance in lokacin da yake so ka je aiki lokacin islamiyya ku take sai ka samu wata islamiyya yanzu akwai wajajen karatu daban-daban akwai inda ake karatu bayan asuba akwai inda ake karatu bayan la'asar akwai inda ake karatu bayan magariba akwai inda ake karatu bayan isha'i makarantu cikin ni'imomin Allah da falalan Allah gare mu sun yawaita ko ina suna nan to sai ka samu wata makaranta da ba wannan ba sai ka dinga zuwa sai ka yi balancing kana zuwa koyon aiki kana zuwa makaranta kuma shi ya fi ma ya fi kasance ka iya karatu na islamiyya kun baka da sana'a in babanka bai nan zaka je wani waje ka ka ɗauka ka karatu islamiyya bai amfani ba za ka samu baban ka samu fahimtar juna ka je islamiyya ka taba zuwa islamiyya kuma ka je wajen aiki da yake so ka koya ba dole ba sai wannan aikin da yake so yana iya canza ma wani aikin ya fahimci don ka je makaranta ne a dole sai wannan islamiyya ba kana iya zuwa wajen aikin da yake so ka je wata islamiyya da ake karatu wani lokaci sai ka kasance ka je fisun su biyu da duce daya wallahu ta'ala ala na mai wannan tambaya kamar ya taba tambaya amma yake karin bayani ne yake yi domin an sa ta iya fitowa yake tsammani ma'ana mai harka kayan gyaran wuta ya ce akwai kayan da aka kawo masa ya karba sama da shekara daya zuwa shekara shidda kuma koke yana samun sharaɗin cewa lalle ba zai aji kayan kowa ba kamar da haka dai kayan suna nan aji a hannunsa shekara daya har zuwa shekara shidda tambayarsa ya kamata ya halatta ya sai da kayan ya ɗebe kuɗinsa na aiki ya yi sarka da saura ko kuma akwai hukuma wadda ake kai irin waɗannan kayayyaki aji na shi baka shawar ka kai su ga hukuma ka kai su ga yan hizba ko kai su ga yan sanda sai kasance in ya zo ya san inda inda zai tafiya ya nemi kaya ne amma in kai na naka ishtihadi ka tabbatar da mutumin nan ga alama ya bar ko mutumin nan ga alama ya rasu ko mutumin nan gama to daga kai kayan inda sulwanta gara ka sai da kayan in ka sai da kayan sai ka cire hajjin ka kai mai sadaka da saura musamman inda kake da ijtihadin cewa wannan ya rasu inda kake da ijtihadin cewa wannan ya rasu inda kake da da cewa wannan ba zai dawo makayan nan ba shekara shidda ya ban gyaran fanka fankan nan dubu takwas take da ɗari biyar babu alama wanda ya bada fankan dubu takwas da ɗari biyar bayan shekara shidda ya dawo kuma na ba gani ne gaba ɗaya ka ga irin wannan ka sai suwa ka cire kuɗinka na da ka kashe ko da ka sai kaya kai mai gyara ko abin da ya kama da haka ka kai mai sadaka insha Allah in kai haka babu laifi wallahi ta'ala na wannan yace malam game da amsa da ka basuwa shekarun jiya akan fatawar dabbar da ta ci kayan mutane su babu laifi ya ce tumalai idan shi mai dabbar yana cikin tani ne ba bisa ka'ida ba idan ta ci kayan makwabtansa ko shi kenan shi ma bayar haƙƙi ku kiyaye ita dabba ita abba ta da laifi ko haka muka yi ko yanzu muna magana akan azaba ne ranar alkiyama da tambaya da ake yi shi mai shi ta dabba ko da gangan ko ba da gangan ba ko sakinta aka yi kowa ita ba ta da inda ci ta yi to amma wanda ya sake ta to shi ana diba ne hukuncin wannan wuri annabi sassana ya hukunci cewa masu gonaki su kiyaye gonakinsu da rana masu dabbobi su kiyaye dabbobinsu da daddare don haka in irin lokacin da zai zo ne ya kasance da daddare mutum ya bar gona ta ya tafi dabbobin wani suka zo suka mai banna wa adalai mai dabbobin da aka ce kiyaye su amma ba a cewa kowace akwai an mata zunubi kaza akwai a bata da zunubi ita abin da ake ta in ta ci duk lokacin ta samu ta ci ko na mai gidanta ne ko na waye in ta kashin kanta ta bata da laifi amma duk wanda ya sake da dabbar me yasa mai dabbar zai laifi ku kiyaye yanzu ita dabba ne yasa bata da laifi saboda ita duniya bata kai mata ko aljihu ta yi balle ta haji ita bata da aljihu ta aji ba ta aji yunwa ta ji wa Allah ce ga dukiya Allah almalu malullahi wal ibadu ibadu ko ta iske dukiya Allah ta ci amma me ita misa zai biya ake ce dukiya ce ka taruwa wannan dabbar mm. ba aje ta yace a bayan tare dabbobi ne aje saboda Allah yana kiyo su da su girma in sake su ba ko haka yace a'a shi son duniya ne mai yawa hai son awaki a dauye cewa ta hai mutu hai biyu ga ta hai uku ta tara zaka shi yanzu yana da hukunci hukunci da ke hawa dai sabani su yi sun ci ba su ci ba domin su ƙara ƙiba a tashe su a samu kuɗi sun ci domin su yi maganin yunwa ne saboda ka su ba su da laifi amma shi mai su yana da laifi in yayi sakaci suka ci ma mutum uh, abin da bai kamata su ci ba wallahu ta'ala ala da wannan tambaya ta ita ce menene hukuncin mutumin da aka aike shi kasuwa sayan kaya a matsayin dubu arba'in yace sai shi ya iya da yake shi ya iya ciniki sai aka sai masa kayan dubu talatin da biyu shin malam ya halatta ya ci canjin da aka samu ragowa a'a bai halarta ya ci canjin da aka samu zuwa ba in ba an bashi bane ka kawo min akan kaza ko mi ka samu na ne yanzu wanda zai cewa ka je ka so min abu akan kaza ga aiki na ne kai ina son ka so min abu akan kaza kwangila ta ni baka akan ofi ya nuna duk abin ka samu na ne amma in ba haka ba abinda ake ce mata a yaren malam fikin wikala wakili zai yi tasarrufi da dukiya kamar mai shi ne in an samu ya aike ka dubu arba'in ka ji aka samu dubu talatin da biyu za ka dawo kawo mai dubu takwas in ya gada ma ya baka ya baka saboda wakili ne kake don shi in ya baka dubu arba'in ku kiyaye in ya baka dubu arba'in in yadda ka samu dubu arba'in da hudu ka cika mai dubu hudu za ka dawo ya cika abinai za ka yan samu canjin dubu hudu kuma za a dawo a kawo mai abinai wannan yana da hadisi ingantacce cewa annabi sallallahu alaihi wasallam ya aiki middad da jiragi ɗaya ya sau mai abin layya ya je ya sau ya taho ga hanya ya sai suwa dinari biyu ya koma ya so mai na dinari ɗaya ya kawo mai dinari ɗaya sai ya kasance ga ya kuma annabi ya ansa ya mai addu'a Allah ya sa mai albarka a zuciya ke nesa annabi ya ansa domin ya nuna halas ne kuma haka aka yi in mutum ya aike ka da abu don shi kuma in ya aike ka da dubu arba'in in ka je ka sauro mai in ka je suka ɓace ba ka biya wannan shine ga'ida in ka je dubu arba'in din duka suka bace ba za ka biya ba in ka so abin dubu arba'in din ya salwanta in ba sakaci ka yi ba ka'ida ce fikihiyya take cewa al'aminu la yabman wanda aka amince ma kattafi in ka samo shi dubu talatin za ka mai dubu goma in dubu hamsin zai cika dubu goma idan ya bace ba ka biya idan ya salwanta ba ka biya saboda me saboda har yanzu kaya ne ne a hannunka ba kayan ka bane amma in kungila ya baka cewa ka je ga in jire dubu arba'in ya kaso in ka samo shi he ko ƙasa naka ne akan haka to in sun ɓace sai kariya saboda yanzu gila ce an ka baka yanzu ba dukiya ce bace dukiya ta koma taka kai ka sarrafa ta in abu ya bace ko ya wanda sai ka biya babu abin da ya shafe shi wallahu ta'ala wannan mace ce sace tana a ah, oke namiji ne yana da mata wacce ke da ciki na wata ɗaya zuwa wata biyu alhali kuma tana da yaro cikin sharuwa ɗan wata shidda tambayar su shine ya halatta su tudda cikin domin samun lafiyar yaron da an raye ban ba ku shawara ku tudda ciki saboda wani yaro an yi ta misali ni personally na yi ta ba da shawara sai ya kasance cewa wanda aka bari din shi Allah ya sa ya tsira kuma shi ya zanna kwarai ba so ɗaya ba don ba a haɗu sunan mutane da na gaya muku sunan mutane amma babu haka da mutum ya zo da shi da mata sun damu suna neman fatawa in ba su fatawa su duk da ciki sai in gaya musu cewa bai kamata ba kaza da kaza da kaza sai a je a haihu sai ya zan cikin wanda aka haihu shi ne abin alfahari wancan da aka ji tsoron kai ya kaza shi ya zama ko mara lafiya ko wani abu ko ma Allah ya karɓi ne ba ya tafi sai kasance su can mona malam ka gane yaron nan ci na gane shi ai da sai da kuka yi da da sai da kuka yi da ku ba so ai ba fa ban ba ku shawara in dai ciki ya riga ya shiga ku zubda shi domin tunanin cewa wanda annan amma yana halarta a zub da shi idan ɗayan biyu idan aka ce shi cikin zai zai zai zai zai hito ba da rai ba ko zai hito ba na kwarai ba ko kuma uwa ce aka ce za ta mutu duk lokacin da likita ya diba ciki aka auna aka ce in kun bar cikin nan mahaifiya ce zai wuce ta rasu wajen haihuwa ce kila an yi mata cs da yawa an yanka ta da yawan da bai kamata a koma yanka ta ba ta samu wani ciki kace wannan cikin zai zama ajalin ta cs din nan bai ma warke ba to cikin na karge ba to wannan musulunci bai cewa a kashe wanda adda rai don tunanin wanda zai zuwa ita an ci amfaninta ta yi sallah tana wa Allah sallah tana azumi tana shahada wanda a ciki ba a san amfani ne ba ba a san wani iri bane ne sai a ce a ta mutu don na ciki a malamai suka ce wannan baya halarta to ko shi a ce in ya fito zai fito wata halitta ta kaza wanda wahala ce gare shi a abada yana halarta yana halarta a da shi daga ciki amma in ba haka ba baya halarta wanda wanda ake cewa wa ne ya wahala wa ne bai wahala saboda me saboda akwai shayarwa ana iya ba wata da shayar da shi haka larabawa suka gada ma yan su haihuwa su ba su wasu shayar wata shidda ciki wasan wata shidda su ne tsakanin alhassan da alhussaini saka wannan waje su ne su ne tsakanin a zai wasu ka yau ana iya bashi madarar bango ana iya bashi madarar kaza ana iya ba wata ta shayar da shi za ka wannan bai zama uzurin zub da ciki a ji tsoron Allah kada a zub da ciki zai yiwu wani mutumin kwarai ne zai yi wani babban malami ne zai yi wani mai taimako al'umma ne to kada ku zub da shi wannan shashawar da nika baku wallahu ta'ala na wanda ce malam menene hukuncin wanda ya biyo ga hanya ya ɗibi mangoron gidan gonar wani don ya sha ba tare da ya san mai shi ba da kyauta ba don zai ba kayan da bai san mai su ba ai ba wacce na zama sata bane in ka san mai shi yanzu ka je shago kawai mutane sun ke sallah ba ka san mai kaya ba ka ɗauka sai a ce ai kai ne da ka san mai kaya da ba ka san mai kaya ba dukkanin shi kuskure ne za ka dawo ka neme shi gafara ya irin waɗannan abubuwan mafi yawan su sun yafi ma masu gonannaki don shi noma yake da albarka tsuntsu ya ci dan adam ya biyo ya ci da sauransu mafi yawa wannan yana zama sarka gare su amma wannan bai baka hujja kai ka je ka ci mai kaya ba da izinin ne ba zaka nemi gafara ka same shi ka gaya mai na ɗibi mangoron ka zai ce ya yafe maka mafi yawa masu wa'in abubuwan ba su da wata doguwar damuwa na an ci mangoron ne shekarar ta wuce ko shekara biyu ta wuce suna barin shi a sadaka wallahu ta'ala saboda lokaci tambaya ta ƙarshe cewa shin ko ya halatta ya karbi bashin banki domin ya yi kasuwanci a'a bashin banki mai ruwa baya halarta, amma bashin banki wanda bai ruwa yana halarta. shi bari ba a cinta domin a yi kasuwanci ana cinta domin lalura kana da patient a asibiti an ce in ba kawo kaza ba yana iya salwantar da rai ne to yanzu rai ne na iya salwanta to yanzu kana iya cin irin wannan bashi kai amma bashi don kai kasuwanci sai dai in an cin riba ni an riba akwai siffofin cire ta yanzu irin bankunan da ke alaka da musulunci cewa mina ne nake so in sai suwa ina so in yi ciniki ne sana'ar tires ne ina so yi to ka kamfanin tires ka an samu ba kamfanin tires kudi wannan babu riba ciki yanzu misali ka je conventional bank su ka ce kana son ah, bashin janni sai a baka bashin miliyan biyar kiyaye a baka bashin miliyan biyar za ka yi sana'ar sai a ce ka kawo miliyan shidda ko miliyan biyar da rabi wannan shafi ce riba amma ka je kamfanin da ake sai da tiles ɗin su baka tiles na miliyan biyar su kuma kamfanin za a samu su miliyan shidda ba riba ba ne muddin ba kuɗi aka riba ba ta shiga da ka kiyaye wani da sai kuɗi da kuɗi in ba kuɗi da kuɗi ne ba babu riba yanzu in kana da naira dubu in ka basuwa ka an shi ɗari tara riba ta shiga in ka basuwa ka a shi dubu ɗaya da ɗari ɗaya riba ta shiga amma in wannan littafin naira dubu aka santai kasuwa ta bayu ka sai sai ɗari tara ko dubu da ɗari ɗaya babu riba ita riba tana shiga ne kawai kuɗi da kuɗi in kuɗi aka baka don shi baya halatta naira dubu ka a shi dubu biyu ko ka a shi dubu da ɗari biyu amma yana halatta mota ka ga mai kyau ka ba da motoci biyu a baka ita ko ka ba da hili biyu a baka hili guda unguwa kaza ko ka ba da hili a baka hili da mota duk yana halatta amma bai halatta ka ba da kuɗi a baka wani suka fi haka sai ka je wannan bankunan da ake na musulunci sai ka je kamfanin da ake sai a baka kayan in an baka kayan su can su samu banki kuɗi za ka yi mortgage da aka yi ba bari sai kasance banki ya sai ma gida ya zama gidan da iyaka ce miliyan biyar amma cikin albashin ka za a dinga cire miliyan shidda shin miliyan biyar ɗari na baya shin cikin akawun ɗinka aka sa su a ba kai an ka ba ba kai ni an ka ba gida to ai gida zai iya kai miliyan biyar hudu shidda don ka wannan ba riba ba ne haka irin wannan bank of industry da yake yi mu mutane mu ya kamata su ansa sai a ce ka faɗi abin da kake so za a so ma daga china to babu laifi haɗin an baka kuɗi tare da shi ya kasance kuɗin zirga-zirga an ka baka amma dai waɗancan kuɗin za a cire su